To jama'a barkan ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma 60. Sai a jamhuriyar Nijar inda ake jima a tashar mu ta VOA Africa da ke can mai a kan mita 200 da zango wato da digo biyar zangon FM da kuma gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da dalo da niya a birnin kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a barkanku da wani muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC yanzu ma Mustapha Sokoto ne muka dawo ta da Ladan Ibrahim a yawa domin kawo muku mu na karshe a wannan rana ta Laraba. Yau mun gama baku labaran duniya za mu buɗe wayar mu wato layukanmu na wayar mu baku dama ku kira mu ku yi mana shari kan matsalar shan miyagun ababen sha na matasa tun ma ba 'yan mata ba. ta sha baliyon ɗaya yau yi gobe kila ba zai ba sai ta sha biyu ta kai ga uku ta kai ga hudu har yanzu ya rinjaye ta in ta sha ba ba za ta iya rayuwanta ba. Kodros White nan ne ne kawai yin sha huta zama sarauniya. To muna da rahoto na musamman na wannan matsalar da zamu mu shimfiɗa da shi kafin ku zo ku bamu mu na ra'ayoyi akan al'amarin. kuma da labaran wasanni a takaice yau daga ghana muna da tasirin azumi a wajen wasu daga cikin kuma sararinmu sannan yanzu bari mu baku labaran duniya masuware assalamu alaikum wata mota da safe yau laraba shaƙe bom ta fashe a harabar ofishin jakadancin diplomasiyya a babban birnin afghanistan wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane 90 kano su 300 suka samu rauni wani jami'in tsaro da bai da ambaci sunansa ba shine shaidawa murya amurka adadin mutanen da suka mutu da farko amma shi ma mai magana da yawon ma'aikatar kiwon lafiya na kasar wahidullah majro cewa yi mutanen da suka mutu 80 ne amma adadin na iya karuwa bom din ya yi kaca-kaca da yankin tsakiyar wurin da ake kira akbar khan na birnin kabul inda nan ne yawancin gidajen ofisoshin diplomasiya suke har ma da wasu ofisoshin gwamnatin kasar bom din dai ya tarwatsa motoci da gine-ginen da ke kusa da shi jami'an ƙasa suka ce wannan bom ɗin an shaƙe shi ne cikin wata tankar kwasan bayan gida mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce amurka goma sha ɗaya ne da ke aikin kwantaraki a ƙasar ta afghanistan suka samu rauni cikin wannan bala'in sai dai ya ce ba ɗaya daga cikinsu da ke cikin mummunan yanayi kafofin yada labarai daban-daban a nan amurka sun rawaito cewa shugaba donald trump zai fidda amurka daga cikin yarjejeniyar da aka cimma game da dumaman yanayi wannan dai shine ɗaya daga cikin manya-manyan manufofin da trump ya warware daga wanda ya gada kuma kan zai yi wa wasu 'yan jam'iyyar sanar republican daɗi yayin da kuma zai harzuka da yawan abokan amurkan sai dai shugaba trump ya ce wannan ba ita ce shawara ta ƙarshe ba shugaban yana magana ne a cikin shafinsa na twitter yana cewa zai sanar da matakin da ya ɗauka cikin 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa sai dai kamfanin dillancin labaran associated press ya ambato jami'an fadar white house na cewa kalaman na shugaba ba shi ne mataki na ƙarshe ba game da wannan mataki a wuri ɗaya kuma shugaban na amurka ya yi suka da kakkausar lafazi yau laraba cewa binciken da majalisar dokokin ƙasar ke yi game da ko tawagar yakin neman zaɓensa na da alaƙa da rasha ya ce 'yan jam'iyyar democrat na hana ɗaya daga cikin hadimansa ba da bayani domin wanke sunansa daga wannan zargi a cikin shafinsa na twitter ya ce wannan ba komai ne illa da kullin siyasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan nan birnin washington dc akalla jami'an tsaro biyar ne a kenya suka mutu bayan da wani bom ya afka wa motarsu a wata gunduma da ake kira lamu da ke gabar ruwa kamar yadda wasu majiyoyin tsaro suka faɗa james olaseri wanda shine babban daraktan kula da ma'aikatan matakan tsaro a gandun dajin da ke ake kira boni wurin da 'yan ta'addan sautari suke amfani da shi wajen kitsa hari kan na garin lamu ya tabbatar da wannan labari ga sashen somalia na murya amurka wasu majiyoyi sun shaidawa murya amurka cewa 'yan sanda su bakwai ne cikin wannan motar kuma biyar daga cikin sun mutu yayin da biyu suka bata kungiyar al-shabab ta dauki alhakin aikata wannan danyen aikin yan sanda sun kama wani bako a hotel ɗin shugaba donald trump da ke nan washington dc bayan da suka ga bindigogi da alburusai cikin motarsa shi dai wannan ɗan taliki mai suna brian moles yan sanda sun tsare shi ne yau a nan washington da safe a hotel ɗin shugaba trump wanda bai da nisa da fadar white house yan sanda suka ce sun samu wata 'yar karamar bindiga cikin motar tasa wanda wannan taliki da kuma alburusai har 90 sun kuma cafke shi bayan da wani ya kwarmata musu game da wannan mutumin babban jami'in 'yan sanda peter newsham ya shaidawa manema labarai cewa sun samu labarin shi ne daga abokan aikinsu lokacin da suka kira su suka ce masu shi Moles yana nan zai zo Washington kuma yana ɗauke da makamai. Sai dai babban jami'in 'yan sanda da suka kama Moles sun ce kawo yanzu ba san manufarsa da waɗannan makamai ba, amma dai sun damu ainihin. mahukunta a ƙasar sri lanka sun ce ambaliyar ruwa da gocewar laka da aka samu a sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya sun kashe ya dalilin mutuwar mutane akalla 202 rahoton baya-bayan nan da cibiyar kula da ayyukan gaggawa ta kasar ta fitar ta ce har yanzu mutane 99 ne suka bata bat yayin da wasu mutane da yawansu ya kai dubu sun rasa mahallinsu suna wani wurin zama ne na wucin gadi To a gaida da Ibrahim a yau da ya kama da labaran duniya daga sashen wasu murya Amurka Washington To yanzu za mu yi muku shimfiɗa da rahoton da wakilinmu na Yola Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana kan matsalar shaye-shaye a tsakanin matasan Najeriya musamman matsalar da kuma makwautan ƙasashe irin su Niger suna fama da ita wanda kuma musamman ya shafi 'yan mata. Ba mun gama jin rahoton ne za mu buɗe wayoyinmu na waya mu ji naku ra'ayoyi game da wannan matsala. To Ibrahim mu je. Ba ma dai ga 'yan jagaliya yanzu wata matsalar da ke addabar jama'a ita ce ma ta shaye-shayen miyagun kwayoyin musamman ma 'yan mata. da ka iya zama iyaye nan gaba ko da yake hukumar hana sha da mafatocin miyagun kwayo wato ndla e ta sha shirya tarukan gangami domin yaƙi da wannan ɗabi'a ko da yake da alamun da sauran na aka ba. wannan kawai irin tutulin kudros white nan ne shine kawai yin sha'un huta zama sarauniya haka ne kawai abun yake ba ba ba wani illa sam sai dai kawai in ji ni kamar sarki. to ko me yasa ki shan wani abun da kike sha? kawai don hutawa rayuwa na na kuma yanzu yayin ake yi a zamanin mun shi shine kawai masana na mako danganta wani ɗabi'ar nema da rashin kulawan iyaye da kuma tarayya da abokanan da su dace ba alhaji abdullahi hassan zungero tsohon jami'in hukumar hana sha da mafatocin miyagun kwayoyi ne ta ndla wanda kuma ya rike jihohi da dama ya ce tun da aka soma siyasa kananan yara kan shiga shaye-shaye na miyagun kwayoyi ciki har da 'yan mata batun da ya ce ba zai haifar da damar ido ba. Wasu ba su taba sha ba wajen bangan siyasa ake koya musu irin na abubuwa. Sannu a hankali daga zo mu je fadi zo mu je wurin biki a nan ne ake koya musu. Wata ma sai ka ga an waye gari saboda masoyinta bai son ta ya nuna mata wani dan kiyayya sai ta ce wai me za ta sha ne ta yi bacci kullum tana tunanin wannan. To kaga kawaye sai su uh, ce mata ta sha baliyon. Ta sha baliyon ɗaya yau yayi gobe kila ba zai yi ba sai ta sha biyu ta kai ga uku ta kai ga hudu ai ya zo ya rinjaye ta in bata sha ba ba za ta iya rayuwanta ba so kaga abokanan zama abokanan yawo su ne suke su ne suke koya musu kuma suke barin su a ciki to wai kowane illa shan kwayan ke da shi musamman ga yan mata malama salma tahir wata malamar jinya ce a yola ta ce ba ga kwakwalwa kwayar na da wasu illoli da dama yana kawo illoli da yawa gaskiya don yana affecting na asalin jiki kuma yana kawo irin kansa da sauransu da a jikin ɗan adam bai da kyau sosai kamar a binciken ku me ke sa 'yan mata ke irin waɗannan shasha yanzu gaskiya wayansu ko za a ce sakacin yaye ne wayansu kuma samare ne suke sa su irin wanda ba su zama a gida suna fita wayansu kuma kawaye ne hakan nan sai su shiga shashayen kamar irin waɗannan ƙwayoyi a suka fi sha ta irin su benelin amma benelin da yawancin mata sun fi shan shi da yana nan syrup ne hakan. Tuni fa sarakuna iyayen al'umma suka fara nuna da su ganin cewa wannan lamari na kara kasancewa. Alhaji Muhammad Inuwa Baba Faris da ke ma zama hakimin Jimeta kuma dan Isan Adamawa ya ce yanzu haka fa waɗannan matasa na mako neman zama alaga kai. Yara suna ta yawo suna sun zama 'yan ta'adda. Yanzu hawa mashin da daddare in ka gan mashin bajaj keke mai taya uku nan har ka ga mutane biyu a ciki to kar ka shiga. amma muddin ka ɗauki ka je ka shiga mutane biyu na ciki ko uku to yan ta'adda ne sai su gudu da kai su kai ka wajen kam ɗinsu su kwace abin da kake da shi su bubbuge ka su yadda kai a wajen ne yarinya kuma da ta shiga shi kenan za su yi su yi mata fyaɗe mun je wannan wuri da jami'an tsaro na bi su don na gani ma kaina na je na samu abin da suke a wajen da da mai shari'ansu da wai asibitinsu gashi dai kaman dai sun yi abu kaman na gwamnati to muka dai abin da za a kama aka kama su suka gudu to abubuwan da suke a wajen abin ya abin nan muka kwace yan mata guda uku ma a wajen ne yan matan nan ɗaya tashi satin ta biyu a wajen ne to kaga irin wannan abubuwa in ba an tashi an tsaya ba ba za mu bar ma gwamnati wannan mu ce su kaɗai su yi ba alhaji muhammad inuwa ba faris kenan hakimin jimeta kuma dan isan adamawa wanda kuma fata ma shine dai allah sa iyaye suke kulawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya to a gaishe ka ibrahim sun da kokari to nan da yan dakikoki za mu buɗe mu na wayar tarho domin mu jira ku kan wannan matsala ta shaye-shayen kwaya na 'yan mata da samari amma kafin wannan lokacin bari mu ci gaba da jin wannan wakar da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, mai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau, matar ka ba ya sha. matarka ba ta sha yayanka ba ya sha me sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta takan lalmalan dai kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai ya fa ba ta da kyan Allah ku saurara to kar ku sha kwaya. To kar ku sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyan jama'a ku saurara kwaya ku ba. To tun da ba na sha, wannan mu ya sha to kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyan yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun bude layukanmu domin jin ra'ayinku game da wannan magana shaye-shaye a tsakanin samari musamman 'yan mata kuma wayar mu ta farko ta shigo ne daga Kaduna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alaikum salam. Yalla bai barka da dare barka da aiki sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa barka da shan ruwa. To alhamdulillah na gode Yalla bai. To idan muka dauka idan muka dauki wannan magana shaye-shaye din nan. gaskiya wannan wani hoɓɓasa ne wanda gwamnatocin jihohi za su yi domin su daƙile guraren da ake sai da wa'annan kayayyaki domin a yau idan aka ce yau an hana ku shan wannan magungunan kwayoyika to da yawa kuma ba a hana gurin sayarwa ba an ba su gun da za a saida to kaga akwai matsaloli da yawa da haka kira da muke gwamnoni in dai har da gaske ana kokarin dakile wannan al'amari to sai sun shigo ciki sun yi magana akan wannan al'amari kuma kaga masu unguwanni da dagatai da hakimai duk suna da gudunmawar da za su bada akan dangane da irin wannan har wannan shaye-shaye domin abin da zai baka mamaki kaga karamar yarinya mace 'yan shekara goma sha biyu sha hudu sha takwas haifinsa ashirin tana wannan shaye-shaye ga ga abin da namiji ma ba zai iya sha ba wata za ka ga kwalwata na ɗauka kaga wannan abu ba karamin lalacewa ba ne muna fatan Allah ka kiyaye mu da ba yi kuma masu Allah shirye da su Alhaji Musa Garu a tashi lafiya yalla bai a sha ruwa lafiya na gode. To daga Kaduna sai mu je nasara assalamu alaikum. Assalamu alaikum sunana shafa ne kafin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa. to malam shafar ka sha ruwa lafiya da alheri a gaskiya fi sabillahi muna so mu jawo hankalin sarakunan mu na amma kafin ka nisa shafa da anan nasara akwai irin wannan matsala din eh gaskiya wallahi malaliyu akwai irin wannan matsalan sosai a nasara nasarawa yara za a gansu matasa ƙananan shi tofa lan ya tsinke na shafale to bari mu sai koma kaduna eh, shafalen ka samu dama ka sake bugo mana salamu alaikum alaikum salam mana aliyu barka da lafiyariya barka barka ka dai sannu wane ne ina kiran ku daga garin rigasa a kaduna ban kama sunanka da kyau ba me sunanka sunana murtala ne daga garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala barka to masha Allah to gaskiya mu kuma shawaran da zamu ba shine gaskiya iyaye su san cewa Allah zai tambaye su hmm. ka gani malam mutum zai je ta kyankyaso ya'ya addini ya baka tsari dole ne ka sanya za ka tarbiyyantar da su ka ba su ilimi da sauransu hmm. mutum zai kyankyaso ya kawai sai watsar da su ya ce ai gwamnati yanzu ba makarantu ba ba aiki ba kaza Allah zai tambaye ka to shi charity begins at home dole ne kai za ka fara ba ka tarbiyya da ladabi shine in suka taso ko da sun fito waje wani da wuya ya bata su amma a gida dama ka watsar da su to shine daga nan kuma sai su haɗu da yan uwansu su lalace ko bayan da za a yi kuma ita ma gwamnati dole ne a ce masana'antu a ƙara gyara su a samu aiki haka zai rage zaman banza balle wani ya zauna ya gyara yansu a anguwa da makarantu su je suna ta shaye-shaye fatan za a je a gyara tashi lafiya. to mun gode kwarai malam murtala bari mu tsaya nan kaduna dai har yanzu salamu alaikum. wa alaikum salam sunana ibrahim alaran mariga cikin. dan ibrahim barka da wani. yawwa barka ne gaskiya wannan matsala ce babba na shaye-shaye. kuma ni nake ga takan samu asali ne yawanci daga abokai za a ga iyaye ba wanda zai so a ce dan shi ya fada harkan shaye-shaye hmm. amma da zaran an fada kan abokai sai ga suna ma junan su gori ai kai da ba ma ka shaye-shayen nan ko dan sigari in ma mutum ya fara sai kuma ana mai gorin cewa ai kai ba za ma ka iya shan wani ba kaza da kaza yanzu har gori ake wa mutane da ba sa iya shan nace har gori ake wa mutanen da ba sa iya shaye-shaye din a ai in dai mutum yana tare da su ko kuma ya taba jin yadda suke tabbas suna irin wannan gorin a tsakaninsu to wani saboda akwai karancin fahimta da kuma rashin sani zai ga ya fada kai tsaye to mun gode malam ibrahim to bari mu je yola assalamu alaikum alaikum salam wa wato zancen shi aika fara da sunanka muhammadu magari malam muhammadu ina jinka ci gaba zancen shaye jaye a gaskiya laifin sarakuna ne da abin da dakatai. To, me yasa ka ce haka? Yan ba iko, lallai wannan abu zai sauki. Amma kamar yaya eh, me yasa kake ɗore laifin a kansu? A kansu ba abin da ya sa na ɗora laifi a kansu don su ne ba su shaye bayan nan ƙananan abubuwa. Hmm. don sarakuna su ne tare da talakawa to ma da labarin mahmudu mun gode bari daga yola mu cilla zuwa sakkwato salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barka da wani barka wani ne yayin kana magana tukur dan sarki rangan da gwarba na kurgan mai sokoto state to malam tukur ba ni naka ra'ayi game da magana shaye shaye na yara gaskiya yanzu ba abin da an ra'ayi na nan na farko dai ba wani zan fara bayani a kansa akan maganar iyaye. Wa? Iyaye su ne oh, wanda ya kamata su fara uwa iyaye hmm. su ne wanda ya kamata su fara foundation wato ma'ana kulawa da yara tun suna kankana har zuwa girman su kan suna samu da hmm. Wanda yake kuma mutanen ƙasa za su taimaka musu bayan su yaran sun girma. Hmm. Amma wannan sakacin ya kasance daga wurin iyaye ne tun daga farko nan ne aka bar eh, ainihin shirin kulawa da yara haɗe ya kasance haka. Hmm. don haka eh, dole ne abin ya kasance haka saboda rashin kulawa iyaye hmm. sai dai su wa'anda suke magabata ne suna ɗaya suna biyu daga cikin waɗanda ya kamata su taimaka akan ainihin suna daga wasu suna ainihin abin da shafi wa'anda yara don haka babu abin da rage gare mu illa eh, mu yi addu'a ubangiji Allah ka wa'anda yara da ke taso akan wannan shaye-shaye Allah ka shirya da su kuma Allah ka ba su ainihin gane abin da ya kamata da alkhairi kuma shugabanninmu kuma ka ba su ikon taimaka mana don wa'annan nan ina musu yaro fata mu kenan ba ubangiji Allah ba to maya da lamalan tukur mun goge to bari mu je jihar Neja hello salamu alaikum alaikum salam kana magana da Muhammad dan jama'a Aliyu Mustafa Gulgu to ma'asha Muhammad ka fara magana layin kuma ya tsaki Eh, Mamed dan Juba daga jihar Neji in ka samu sarari kai sauri don lokacin mu na tafiya kai sauri sai ka sake kira mu. Muna magana ne game da shaye-shayen yara matasa musamman ya mata. Bari mu je Kano. Na abin da nake magana kana magana da Umar Ofisa unguwa Akula mai fata dan kungiyar ta Aminan Juna daga nan jihar Kano. To gaskiya ne wannan abu da ake magana akan shaye-shaye magana ce take da amfani kuma take da mahimmanci da ake sauna ta akai kamar ni nan jihar Kano ana cewa jihar Kano take daukan na daya akan harkar shaye-shaye to mm. amma har yanzu an ki ai maganin wannan dakile wannan shaye-shayen saboda abu guda daya su wa'anda suke kama wannan abubuwan ba sa zuwa su kama kamfanin da yake wannan abin na kayan shaye-shaye su kuma wanda suke zuwa suna kaka kama su sun mai da abin kamar kasuwanci duk wanda aka kama ka kana sai da wannan kayan shaye-shayen za a zo a belin ka da an belin ka an ba da makudan kuɗi dubu ɗari dubu hamsin sai a sako ka to ta yaya za a yi wannan harkokin a ce za su da ba su ci gaba ba ga wani na ina jin ka ina jin ka ina jin ka ci eh, dole ne a ce jihar Kano ka daukan na daya akan wannan harkar shaye-shaye mm, mm. dole ne a ce ba za a zo a dakile wannan shaye-shayen ba kamfanonin da suke shigowa suna kawo wayannan kayayyaki ai akwai su a jihar Kano an san sunan su ya kamata a ce gaskiya an dakile wayannan kayan shaye-shaye da ake sarwa a jihar Kano a ce kan da daukan wannan to mun gode kwarai malam umar da kano bari mu karkare a kaduna salamu alaikum wa alaikum salam aliyu mustapha baka jemma baka jemma wani ne suna na lawan sharkau unguwan bawa karamar hukumar jihar kaduna najeriya to ba lawan yi min magana game da batun shaye-shayen nan to game da batun shaye-shaye bangare biyu ke da laifi na farko akwai bangaren iyaye domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukun ra'in wa kullukun masa'ulin an ra'iyatihi mm. za a tambaye ka kiwon da aka baka wa ya kamata iyaye su kasance suna samun ido su ido to da wannan waya ta lawan da kaduna muka zo ƙarshen iyakar wayoyin da za mu ɗauka sai kuma gobe mun da mun gode To ma da lakuna jin sashen Hausa mura Amurka a Washington DC yanzu kuma bari in gayyato mana babu ya kuma makeri ya bamu. Wasanni a takaice. mataimakin kotsin ghana blasters maswell kudedu ya ce suna gayyato 'yan wasa bisa cancantar su ne don su yi wa kasar wasa sabon kotsin ghana blasters kwasi afiya ya kira 'yan wasa talatin da za su yi wa gana wasa a wata mai zuwa na shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar 2019 wadda ghana za ta yi da kasar ethiopia da kuma wasan zumunta da ghana za ta yi da mexico a nan amurka Kwasayafia ya kira 'yan wasan cikin gida guda bakwai zuwa Ghana Black Stars, sai dai an rashi manyan 'yan wasa guda hudu a cikin sunayen da kudin ya kira kamar su Christian Nachu, Mubarak Wakaso, Razak Brema da Jeffrey Schlupp. Hukumar kwallon kafar Ghana ta GFA tana nan tana lallashin tsohon dan wasanta Kwajo samuwa da ya dawo ya yi wa Ghana Black Stars wasa in ji mukaddashin shugaban hukumar ta GFA George Afriye kimanin shekaru uku kenan a samuwa ya daina yi wa Ghana wasa bisa uziri da ya nema akan yin wasan ƙasa da ƙasa. tun daga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014 da aka yi a ƙasar brazil ne kojo samuwa bai yi wa gane wasa ba kuma bai je gasar cin kofin afirka ta shekarar 2015 da aka yi a equatorial guinea mataimakin shugaban hukumar ta gfa george afriye ya ce yana sane da tsohon kot ɗin Ghana Blasters Avram Grant ya kokarta ya dawo da dan wasan mai shekaru 27 sai abu ya ci tura amma dai yana ganin wannan karo za su yi nasarar dawowa da shi. A wata sabuwa kuma mataimakin shugaban hukumar GFN George Afriye ya ce rashin nasarar ɗauko kofi da zakarun Ghana 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai na Ghana Blast Talents a gasar Afirka da aka kammala ba daɗewa ba ya samo asali ne daga rashin kuɗi. 'Yan wasan Ghana Black Starlet sun sha ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe da suka yi da takwarorinsu na ƙasar Mali a gasar cin kofin nahiyar Afirka na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da aka yi a ƙasar Gabon. shi dai mataimakin shugaban hukumar gfn ya ce wasan yaran ganin ya burge shi duk da cewar dai ba su yi shirye shiryen su yadda ya kamata ba to ma da to da yake muna cikin watan azumin ramadan bari mu ji tasirin wa'azin a wajen wasu ku Assalamu alaikum sunana Abdulsalam. A gaskiya azumi yana da matukar tasiri ga dukkan daukacin musulmai domin yana kange mutane daga aikata waɗansu laifukan sannan yana yana ƙara alaƙa yana ƙara kusantar da mutum zuwa ga ubangijinsa Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga lokaci zuwa lokaci Amurka takan gano wasu mutane da take gani suna da tasiri a tafiyar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. A yawancin lokuta waɗannan mutanen sun taɓa aikata ko kuma sun zama babbar barazanar kitsawa da dukufa wajen yin ta'addanci. Idan an gano irin waɗannan mutanen sai gwamnatin Amurka ta sanya sunayensu a jerin waɗanda take nema na musamman. ba tare da ɓata lokaci ba amurka take sanya takunkumi a kan kaddarorin mutumin idan suna ta shi kuma ta datse masa duk wata hanyar hada-hadar kuɗi a faɗin duniya babu ɗan amurka ko kamfanin da zai iya yin hulɗar kasuwanci da wannan mutumin Ranar 19 ga watan Mayu, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanya sunayen Hashim Safiden da Muhammad Al-Isawi a cikin jerin sunayen 'yan ta'adda na duniya a ƙarƙashin doka mai lamba 13,224. A lokaci guda kuma, gwamnatin ƙasar Saudiya ita ma ta sanya Safiden a jerin sunayen 'yan ta'adda da take nema ƙarƙashin dokar ƙasar ta laifuffukan ta'addanci da na kuɗi, kuma a ƙarƙashin dokar masarautar ƙasar mai lamba A44. Hashim Safidin jigo ne a kungiyar Hezbollah, kungiyar 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan gwamnatin Iran, kuma kungiyar 'yan ta'adda ta ƙasa da ƙasa da ke da alhakin kai wasu munanan hare-hare fiye da shekaru arba'in da suka wuce. Safidin jigo ne a kwamitin zartaswa na Hezbollah wanda ke kula da hidimar siyasa, tsare-tsare, zamantakewa da kuma harkokinta na ilimi. Muhammad Al-Isawi shugaba ne a kungiyar da ke da alaka da ISIS a yankin Sinai, wanda aka fi sani da Abu Usama Al-Masri. Shi ne kakakin wannan kungiyar kuma shi ne ya karbi shugabancin kungiyar bayan mutuwa Abu Duwa Al-Ansari a watan Agustan shekarar da ta gabata. Kungiyar da yake shugabanta yanzu, wadda a da ake kira Ansar Bait Al-Maqdis. Ita ma an ɗauke ta ne a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasa da ƙasa a shekarar 2014. An sabanta bayanai dangane da kungiyar shekara ɗaya bayan haka wanda ya nuna ta da kungiyar ISIS. An fita sunayen Hashim Safidin da Muhammad Al-Isawi ne don sanar da Amurkawa da ma sauran duniya cewar waɗannan mutanen biyu suna tattare da haɗarin yin ta'addanci. A lokaci guda kuma, matakin da aka ɗauka a kan Safidin shine misali na baya-baya da ke nuna kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin Amurka da Saudi Arabia, wajen yaƙi da hanyoyin da ake samar da kuɗaɗe domin kai hare-haren ta'addanci. Haka kuma ayyana Safidin ya je daidai da ƙoƙarin gwamnatin Amurka na fallasawa tare da ƙara matsin lamba a kan ƙungiyar Hezbollah wadda ke samun goyon bayan Iran, ƙasar da ke kan gaba wajen ɗaukan nauyin 'yan ta'adda. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. to yanzu karfe biyar saura minti biyu na la'asar a nan washington dc bari mai dakurin ladan ya kammala mana shirin da labarin a takaice a takaice wata mota da safiya yau laraba shaƙe da bom ta fashe a harabar ofishin jakadancin diplomasiya a babban birnin afghanistan wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane 90 kana wasu 300 suka samu rauni wani jami'in tsaro da bai da ambaci sunansa bane shine shaida wa murya amurka adadin mutanen da suka mutu da farko kafofin yada labarai daban-daban a nan amurka sun ruwaito cewa shugaba donald trump zai fidda amurka daga cikin yarjejeniyar da aka cimma game da waɗanda dumaman yanayi wannan dai shine daya daga cikin manya-manyan manufofin da trump ya warware daga wanda ya gada kuma hakan zai wa wasu 'yan jam'iyyarsa ta republican daɗi yayin da kuma zai harzuka da yawan abokan amurka iyakacin abin da za mu muku kenan a wannan lokaci sai gobe da safe idan allah ya kai mu a karfe shida na safe muke fatan mu sake bullo muku da shirye-shiryen da muka saba kawo muku da karfe shida wato da safe da kun san da mukan kawo shirye-shirye guda biyu ne na biyun yakan zo ne da karfe takwas muna fatar da dawo a cigaba da tsarin mu kamar yadda aka saba kuma kafin mu tafi muna kara jinjina ku masu saurare a kokarin da kuke yi na cigaba da tabbatar da cigaba wannan zumunci tsakanin ku da sashen su na murya amurka yanzu kan madadin dukkan ma'anan sashen su na murar amurka din a washington dc da muke danuwa zuwa karfe biyar daidai na lasariya musamman shi ladan da wadda ta ba da umarni saida da kuma injina din mu suleiman ali mustapha sakwato ne ke fatan mun barku lami lafiya allah ba mu duka alheri wannan rana huta lafiya